a cikin dukkan wannan takardun da ke hannuna guda ɗaya ce kawai take da alaƙa da abin da muka yi wanda yake cewa waɗansu na kafa hujja da wannan hadisi na aisha kan cewa waɗannan dabbobi guda biyar haramun ne sun naman eh haka ne kuma malamin da ke kafa hujja da su a kai kuma gaskiya ne haramun ne sun naman waɗannan dabbobi guda biyar bisa ga zancen da shi ne mafi ingancin zance bai halatta mutum ya ci naman hankaka ba ko shaho ko jaba ko alkalb al'aqul da aka ambata ko al'akara dan asalin su ma ko wadanda suke masu dafi ne su a karan sun naman su ma zai zama cutarwa a gare ka kai da haka haka ne na'am hmm. ba da daman ya yi umara sai in ya sake sabuwar tafiya abinda shekul islam ibn taymiya ke cewa idan ka je kai ifradi to a wannan zuwan kuma ka ce bari yanzu in zo in yi umara baka da bai da asali cikin addini idan ka dawo gida sai ka sai take kuma sai ka tafi umara to wannan yana da asali kaga dai abinda mutum ya guda zai ba shine kashe kuɗi ba to dole abinda zai yi kenan wai sai in rasa me yasa wai mutane sai su ga ganin wai abinda ake sayar rago din nan fa riyal 300 350 kuma shine rikici ka je maka kuma ballantana kuma ragon ɗari uku da hamsin amma sai ga mutane sun gwammace su kulle kuɗinsu su yi sayayya sama da je su yi wannan ibada wanda ke ibada ce mai girma domin yanka saboda girmansa Allah haɗa shi da sallah kul inna salati wa nusuki a cikin aya guda sannan salli da rabbika wanhar abu ne mai muhimmanci idan mutum ya samu damar ya ta dabbo da ya je wato ainihin ibada abinda shekul islam ya tabiya ke jaddadawa cewa umara ba ta zama umara shi a fahimtarsa sai kayi mata tafiya ta kashin kanta amma ba za ka goya ka yi tafiya ɗaya kuma ka je ka yi umara biyu ko uku ko hudu ba wannan baya cikin ayyukan sahabbai shi yasa a yi ce mata umara makiya mutum ne zo ya umara ya kare kuma sai ya ga cewa yana da sauran kwanaki a maka bare sake fita alhillu ya je sake ɗauko ihrami ya zo ya umara ya sake ɗaukowa shi ne ce ka yi yawan dawafi ya fi ka je ka yi wannan Umar. kwarai da gaske tun da na nafila tana da alaƙa da wafin idan ya yi da wafin zagaye bakwai zai yi nafila raka a biyu sannan ya sake zuwa sake zagaye bakwai ya nafila raka a biyu har yi adadin da zai wannan fa duk a matsayin kurba mutum yana neman kusanci tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala amma yanzu galibi mutanen sukan yi wannan dan saboda biyan bukata ta duniya to yana daga cikin haɗari ka yi ibada ta neman lahira amma dan a baka bukatar duniya haɗari ne ba gangane ba wanda yau galibi mutanen sai ka ga ko ya je umara ko ya ɗauki adadin mutane ya kai su dan a roka masa Allah kan wata bukata ta duniya don wanda suke zuwa don baya cewa ku roƙa mun gafara ban tsammanin mutum zai ba da kujerar umara guda biyar ko shida ko bakwai je ce kawai don ajiyar roƙa masa aljanna ba sa yi sai ga wanda yake da wata bukata tashi ta duniya sannan ya yi to inda matsalar take ne ga wani abu wanda yake ibada ce tana neman lahira tsantsa amma kai kai mayar da ita Allah ya baka duniya hadarin kenan mutane duk ba su hango hadarin ba dan Allah sai man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun abin na da hadari kwarai da gaske da haka ya zama wajibi malamai su tashi su wayar da kan mutane akan wannan mutane suna son addini ko masu mulkin mu ko masu kuɗin mu to amma kuma an dora su akan addini ba daidai ba su da abin da suke ganin suke daidai ne ko musamman tun da suna ganin da malamai suke wani lokacin da shawarar malamai suke ko malaman ba su taɓa nuna musu gyara ba su ce ba haka ba to inda haɗarin yake kenan na'am zancen da kamar yanzu watan za a iya yin hakin wannan da irin kyamulai da wasu za su da makamantan su na neman lahi mutum zan tsaye na da wannan shi za a yi hakin nisa da mutum aikin haji ko duk ɗaya ne duk wani aiki na lahira ana son ka yi shi da lahira amma ba ka yi shi ba dan Allah ya baka duniya in ka yi aikin ne a matsayin niyyar ka shi ne dan ka samu lahira ya halatta ka yi tawassuli da shi wajen biyan bukata ta duniya kaga daban amma tun asalin niyyar aikin shine biyan bukatan duniya shi mun ki magana akai wanda anan niyya anan al'amari yake rushewa ko manzo Allah ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa innamal likulli imrin ma nawa wannan wani abu ne da ya kamata mutane su lura da shi sosai sosai wannan ke cewa ya halatta mai yin dawafi ya dauki wani a kansa wato ya dawafin nan a biya shi bai halatta ba ya dawafi a biya shi bai halatta ba asalan ba a sayar da ibada ba za ka yi sallah ba a biya ka kai dawafi a biya ka kai zikiri a biya ka kai salatin annabi a biya ka kai istighfari a biya ka ma'ana idan kai da wannan niyyar kai fa ibada ta kaba ba ta yi ba dan kai ne dan wannan niyyar ta duniya wani ka sayarwa dawafin kai ibadar ka ba ta yi ba shi ko ba zai amfane shi ba shi ya yi asarar kuɗi kai kai asarar energy da komai ka dukkan kukun zama hasararru a duniya hasararru a lahira na ga ya kamata mutane su fahimci waɗannan matsaloli sosai da sosai wai waye ya ce ma dan ina da bukata ina son a biya mun sai an je maka za a biya a ina ne inda manzo Allah ya taba cewa idan kuna da bukata ku kulle kayan ku tafi ku je ku roki Allah sannan Allah ya biya aya ta alqur'ani da abin da wai za salaka ibadi anni fa inni qarib bayi idan sun tambaye ka game da ni ka ce musu a kusa nake idan kana nan mai duguri kana kusa da Allah in ka je maka kana kusa da Allah ba ni bambanci tsakanin can da nan gurin dangane da kusancin ubangiji din akwai bambancin falla tsakanin garin Maiduguri da garin Makka amma dangane da kusancin Allah Allah ya zama kusa da kai kar ka dauka anan kayan nesa da Allah sai ka matsa can ne ka dan matso kusa in ka baro can gurin kuma kayan nesa sai ka sake komawa idan mutum ya wannan ya jahilci ubangiji bai ma san Allah ba ko. Allah ce wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsi wa nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hamza warid to bai kamata mutum ya dauki wannan ba na sha buga mana ba misali a cikin tafsiri na ce idan sai mutum ya je maka za a biya masa bukata to a cikin dukkan musulmi ɗari nawa ne suke zuwa aikin hajji ko umara ko aikin hajji a cikin kowane musulmi dubu nawa ne suka zuwa aikin hajji ko umara nawa cikin dubu a cikin kowane dubu da waya ka samu goma wanda suka je aikin hajji ko umara to kuma sai zanto waɗannan goma ne kadai Allah zai ansa bukatan su waɗancan sauran ɗari tara da casa'in Allah ba zai ansa musu batun da ba su je umara ba su ba su da halin zuwa aikin hajji ko umara ya dace da faɗin rahamar ubangiji ya ce ba zai ansa musu ba ka duba annabi sallallahu alaihi daga lokacin da aka shar'anta aikin haji a shekara ta biyu ko ta nawa zuwa lokacin da ya aiki ya bar duniya gaba ɗaya so ɗaya ya aikin ga shi ga kabar umara gaba ɗaya a rayuwarsa su huɗe, yi a rayuwarsa gaba ɗaya so ɗaya ya aikin haji su huɗu kuma ya umara sallallahu alaihi wasallam amma kuma kullum yana cikin roƙon Allah bukatarsa ashe kenan ba sai da ya je Ka'aba ya roƙa ba ba kuma sai ya je masallacin sa Madina zai roƙa ba zo roƙi Allah da inda yake to amma kamar yadda na faɗa malamai sun ɗora mutane akan fahimta gurguwa sai ya zanto cewa kamar sai an je makka an yi roƙon Allah Allah zai ji sai an je umara sannan Allah zai ji a'a sai an yi yanke yanke sannan Allah zai ji wannan fa asalin yanke yanke wajen biyan bukata masu yin gunki ne suke yanke-yanke amma kai yanka da aka shar'anta maka a cikin addini yanka da ya kai matsayin mustahabbi guda uku ne fa ko mustahabbi ko wajibi yankan hadaya lokacin da ka je aikin hajji din ko umara ka yanka dabba a matsayin hadaya daga nan gurin sai yankan layya daga nan gurin sai yanka na ragon suna banda wannan ka kawo mun inda aka ce kuma ka yanka sunansa mustahabi ko sunansa wajibi to amma yau idan aka sauke ma qur'ani sai an yanka in an sauke mun sai an yanka in an sauke mata sai an yanka in an yi wane ne sai an yanke ke waye sai an a ina Allah ya faɗa a ina manzon Allah ya faɗa ko waɗansu makaraitan malamai sun kawo mutane ƙarya suna karɓan kuɗaɗen su babu inda Allah ya faɗa wannan wallahi tallahi babu inda Allah ya faɗa ba inda maza Allah ya faɗa wato wajibi ne malaman suna su tashi su koyar da addini tsantsar shi malaman bid'a sun riga sun rijaye mutane dole sai malaman suna sun tashi sun yi muqawama sosai da sosai sai an yi tirjiya sosai da sosai mutane su fahimci addinin yadda yake sai ka zo ni na taba zuwa aikin na je na zauna a Saudiya misali na yi aikin umara ya so talatin sai ka bani kujera ka ce in tafi umara wallahi da ni yanzu Ja'far ka bani kujera in tafi umara gara ka je asibiti ka samu waɗansu bayan Allah sun ta gayyara wani na bukatan dubu biyar wani na bukatan dubu goma wani na bukatan dubu uku idan ka hada abin da zaka bani na umara tsakanin tiket tsakanin guzuri na tsakanin abin da zan bari a gida zan to dubu ɗari uku ko dubu ɗari uku da hamsin ko dubu ɗari biyar gwargwadon yadda ake ganin malamin ya yi kwarjini idan za ka ɗauki kasan cikin malamai ma akwai mala'u in za ka ɗauki mala'un malami babu yadda za ka ba shi kasa da dubu ɗari biyar amma nan garmin ustazu ne shine dubu ɗari biyu da hamsin ko dubu ɗari uku ta raba da sauransu amma mala'un malami sai mutum ya ba shi ko miliyan ɗaya ko sama da haka to don girman Allah a yanzu ka ɗauki miliyan ɗaya ka je ka shiga asibiti mutane nawa zaka tayar da miliyan ɗaya wani guda za ka iya tashin su da miliyan ɗaya wancan dubu uku ta makale wancan dubu biyar ta makale an yi noma ana jiran sai da kaka za a yi masa operation idan yi mutu kafin kaka ɗin fa bayan da abin da zai biya a yi masa aiki dubu biyar dubu shida dubu bakwai amma ku zo kuna ba wa ɗansu malamai makaryata kuɗi wallahi tallahi wannan ba addinin manzon Allah bane ba ni ba na shakka akan wannan wannan ba addinin da manzon Allah ya zo da shi bane ba ga bayan Allah suna cikin yunwa suna cikin fatara mutane suna mutuwa ma'ana buhu na dawa buhu na gero buhu na mai ya kai dubu bakwai dubu kaza dubu kaza mutane suna cikin tagayyara sai kuma a zo ana tara rusa ko a je umara ko kuma a zo a yi ta yanka abin sauransu wallahi duk malamin da ya boye gaskiya sai Allah ya tambaye shi ranar tashin kiyama sai ya shiga cikin innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'in na'am alaikum salam duk ɗaya ne duk ɗaya ne duk ɗaya ne ba wani a tsakanin mai warin da ita ce jaba na da ya ban gane ba ce kamar mutum ne ya tafi da matansa ya tafi da matansa za su yi aikin hajji ko umara to sannan kaga dan zuwa kan namijin sa'i ne a kai shi wannan gudu kadan kadan ne hmm. ka da ba to a kan mace kuma babu wannan gudu to idan kuka rabu da ita zai iya zama ko ya sabbaba muku ba za ku sake haduwa ba da ita hmm. ita kuma ba ta san hanya ba yanzu ya halitta ya halatta ya halatta saboda za ta iya bata ta ba in kai kai sassarafa za ka barta ita kuma ba za ta yi sassarafa ta bi ka ba ya halatta ka yi tsawa don gaba ɗaya a tafiya ba tare da ka sassarafa ba ko kuma ka nuna mata inda za ku haɗu in an bata ko da ke ba kowace mace mace ba wata da an yi zagaye biyu ma shi ta ta manta ina ne da ina ne yamma ko ka ce idan kin gama ki tsaya a can gurin to sai a bashi da suke rudani mafi kyau ka yi dawafin ka ba sai ka yi sassarafa ba don gudun ka tabbata sannan yanzu yadda ake yin umara ko aikin hajji ai da wuya ka samu lokacin da za ka je ma ka samu damar sassarafa saboda shi kowa tana yin yawa shi kowa tana yin yawa ta da tafiyar ma da ya aka kare ballanta na sassarafa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha mutum zai yi ne abin da zai yi na'am da suka wuce a baya mun yi magana cewa duk wanda ya dauki harami a jidda to ya saba suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana daukan harami ne a wurin ran daukan harami da muka yi bayanin su a baya ah, saboda me aka dena daura ai yau ma ana yau ma na je daura ɗaliban jami'atul islamiyya su wanda suka gama da wanda suke cikin karatu yanzu suna daura yanzu haka a masallacin mairi kuma ta ta kayatar da ni sosai na ji koyo na na kai masa ziyara wallahi suna kokari sosai sosai ba a daina daura gaba ɗaya ba ma'ana dai ɗalibai sun ci gaba da yi ita hukumar jami'atul islamiyya ce ta daina saboda waɗansu matsaloli na na can cikin gida wanda mu ba sai mana bayanin sa ba na'am wa alaikum salam jiya an yi wannan bayanin cikakke kan cewa dai watan ba shi ne ke da tasirin ruwan ba amma ubangiji ta ta'ala yadda ya kasafin watanni a shekara sai ya zanto cewa daidai lokacin saukar ruwa yakan dace da ana cikin watan August a waɗansu lokuta amma ba wai watan da yake da ikon yin ruwa ba wata baya da ikon yin ruwa mun yi bayani mai tsawo jiya akan wannan daga ku guda biyan nan shi kenan sai mu dakata haka bismillah ina jin ka eh ban fahimci tambayar ku san san san ba fa suka halatta ba na ce wanda za a ce masa mustahabbi ko wajibi yankan da za a ce masa mustahabbi ko wajibi su ne wannan guda uku amma idan ka ce suka halatta ma na duba wanda wannan ma ya zama haramun kenan amma ni kuma na ce mustahabbi ko wajibi kaga akwai bambanci ban ji ba ya halatta a yi ya halatta a yi ne da dukkan wata ibada abinda mu ba masu so takaice shi akan yanka ka gane takaice shi akan yanka shine yanzu misali ga wani mutum a gadon asibiti yana bukatar naira dubu goma don a yi masa operation a lokacin in yanka dabba in bashi cinyar rago ita tafi muhimmanci ko in bashi dubu goma to wannan dubu goma in yi ta wasu in bayar da ita ina neman ladan Allah in yi ta wasu da ita don roƙon bukata ta haifa saboda wancan yankan ko da duk mai dugur na yanka sannan su yankan da ake yanzu ba wannan na halattin da kai kake tambaya ba su malaman su ba suke karka nema musu uzuri ba wannan suke yi ba su sharaɗi ne ana ganin in ba a yanka dabbar ba bukata ba za ta biya ba an ce sai jini ya gudana eh to shi kenan sai mu dakata haka sai yammacin gobe idan Allah ya kai mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta haddace wancan wannan hanya ce mai kyau kuma alheri ne a samu mutane suna karanta alqur'ani ko da allo din ko da alqur'ani din amma bambancin da na da shi ne su na da ba su fai damuwa da cewa nisfin alqur'ani nisifin izufi rubi'i sumuni ba wannan ya dame su ba aya biyar sittin sun yawa goma duk riwaya da aka ruwaito ko dai wadda aka ruwaito daga abu abdurrahman sulami shine abdullahi bin habib ɗaya daga cikin tabi'ai ko da aka ruwaito daga abul aliya shi ma yana daga cikin tabi'ai ko da aka ruwaito daga tawus ibn kaisan al yana cikin tabi'ai ko da aka daga usman dan affan ko daga abu zar al-ghifari cikin sahabbai duk abin da zaka karanta ko na cikin al-musannaf na abubakar ibn abi shayba ko hilyatul awliya ko mustadrak al-hakim na al an na dukkanin su zaka samu cewa suna bada cewa hanya ɗaya ce cikin biyu sahabai suke bi ko dai aya biyar biyar ko goma goma ban taba ganin wata riwaya ba a iyakacin bincike na da ta nuna wani sahabi ya koyi sama da aya goma lokaci guda aya biyar goma idan ya koyi biyar zai je haddace to ba zai sake dora wata bai badan ya haddace sai kuma a dora masa ma'anarta sai ya rike ma'anar sai kuma ya tsaya ya ga ya aiki da ita ko bai ba nan wata biyar da in goman ce ma haka wannan ta sa Abdullahi dan Umar ya yi shekara takwas kafin ya haddace suratul baqara yanzu ko yarinya budurwa za ta haddace alkurani cikin shekaru biyar cikin shekaru uku cikin shekara biyu da rabi kila wani ce aha a ita ta zo ne a zamanin kwamfuta kai ya waye wancan ko da yi suke ta yi shekara takwas don dakikanci biyar ba haka bane ba hanyar karatun ce shi ya daukan wa kansa su sun daukan wa kansu aya biyar din nan sai na san ma'anar ta na aiki da ita bayan na haddace mu ko mun daukan wa kanmu mu haddace maganar a san ma'ana kuma wannan wani abu ne daban maganar a yi aiki to wannan in Allah ba da yawan kwana a yi nan gaba ko ya aiki <laughs> kaga masalafu kenan <laughs> wannan ta sa idan aka ce ka kawo mahaddata alkur'ani a nan cikin garin maiduguri to za ka samu adadi da yawa idan aka ce za ka samu dubu goma ba a yi kuskure ba ba mamaki ya fi dubu goma tsakanin maza da mata idan aka ce gaba ɗan birnin da bai ka kawo aka ce za ka kawo dubu hamsin dubu ɗari duk ba mamaki ka haɗo har da kano ka hado da arewacin Najeriya gaba daya zaka iya cewa ka iya samun mahaddaci kila ko mutum miliyan ɗaya ko na